abin da ya sa na ce ku zo ina da sun yi sanar da ku cewa ku sani ba dukkan mu zama ibada muke yi so ke kuma hajjiya babba ya hajjiya karama na ji kina wasu maganganu akan tafiyar wannan yaro ne a makaranta haba alhaji ai dole ne in yi magana kar ka manta faɗan nan fa ba ɗanka bane ba tuna ramin ɗana ta rasa karatu shi kuma wannan ka tura shi kasar waje ba zai yiwu ba dan nan fa ba ɗanka ba ne abubuwan da kake mishi ya yi yawa lalle kuwa hajiya karama kin biyo inda ba za ka kai labari ba gara ka canja wannan magana tun da wuri don wallahi akan wannan yaron Husaini zan iya saba da kowa ni a gani na wannan yaron ba mu ma mishi abin da ya dace mu yi ba saboda kamata yayi a ce ma yana zaune mu yi masa karatu to saboda ya saba wa hankali ba zai yi hakan ya yiwu ba amma ba mu masa komai ba idan ke ba kya kishin ɗanki to ni ina kishin ɗana hello ai na zata sai shi wata zan je ka kai haba dai kai amma wallahi na ji daɗi sosai to shikenan ka zo gida mu haɗu ka same ni a gida eh ina jiran ka sai ka zo ba jiya dama an ci alheri baya faɗuwa ƙasa banza wato sanadiyar wannan yaron ke baki san iya alkarin da yake shigo mu ba don yanzu a wannan waya da aka yi min baki san menene aka gaya min ba akwai wani abu da muka jira muna nema alhamdulillah yanzu muna maganan nan sai gashi wannan wayan da ake yi min babbar bushara ciya wannan abun ya samu business ne mai karfi wanda ke ma sai kin dara ya kamata ki canza tunaninki aikata alheri ai duk wanda alheri zai ji daɗi ni fa dama ba na son zama da kishiya amma akan usaini sai dai in tabar gidan nan dan allah usaini idan ka tafi karatun nan ka san kai dan shahidi ne darajar haka alhaji ya kai ka china karatun nan ka tsaya kai abin da ya dace kai insha Allah wajiya baran ba ku kunya ba Allah yadda kuma sai dai ku taya na addu'a Allah yadda kuma baran ba ku kunya ba to kuna zaune ko ina ita ko ta ki take ai ka san ba za ta fito ba saboda tana kishi ba dan ta bane ba to to shi kenan ba mu ba sai da kan zai je karatu bari ni kai shi ya mu tafi da kanka waje To Alhaji ka ja masa kunni. A ah, insha Allah. Tsaya yi abin da ya dace. Eh haka ne. Insha Allah ba zan ba ku kunya ba. Oh, Na ba ku lafiya. Amin ya rabbi alamin. fitina. Amin mun tabbas yaron nan yayi gaskiya kuɗi suna maganin komai hmm. babu shakka a da nake kuɗi na haukace ne lafiya in ban da rashin ilimi ba ki je makaranta ba ta yaya za a yi a ce mutum ya yi ma matarsa saki ɗaya biyu har saki uku kuma ya koma yana zuwa gurinta wannan wauta ce da tsantsar jahilci kuma kin san fa akwai kuɗin sadaki na a gidansu wannan mata ta ci mata ko dai kana so ka kwace mai matarsa daman kin saba zagi na kwanaki ma haka kika zage ni yanzu ma kin zo kina zagi na wannan ba komai bane illa rashin ilimi da tsantsar jahilci ni na zage ka alhaji sharri kuma za ka yi min ko ban yi niyyar aure ba ma akan irin wannan wulakancin da kike min a cikin gidana ba dole in kara aure ba babu makawa akan wannan kudirin da na dauka babu canji in ban da rashin ilimi da baki je makaranta ba ya za a yi mutum ya yi mace saki uku saki ɗai ɗai ɗai ɗai guda uku ya sake ta kuma ya dawo yana zuwa wurinta bayan mata ta ce na riga na biya sadaki a kanta. Assalamu alaikum. ina yaƙi a gida ina yaƙi a waje yanzu ga yaƙi nan ya kuma mun a gida to ba zan yarda ba ba zan yarda sai yaƙi ta to amma alaikum salam baraska barka da zuwa wallahi kai alhamdulillah na yi farin gani farin ciki da ganinka domin duk wannan zirga-zirgar da nake yi a balan nan takaci tunaninka nake ta yi ya za mu kullo wannan lamarin wallahi to bismillah bismillah mu zo mu tattauna lamarin da ya sha mana kai ba zauna barista to malama ke kuma sai ki ba mu wuri ko za mu sirri ni ma sirrin nake so a yi da ni ai ɗaki na ne ai sirrin da ni to idan ɗakin ki ne ai ni gida na ne barista kaga wannan mata ko ka gani kaga abin da kake min dan haka nake so in ƙara aure ba dan komai ba ne saboda matsalar ta ne cizo a gida ba dare ba rana yau ta gwagwaye ni gobe ta cije ni alhaji idan kana so in fita sai ka bani kudin cefane in tafi kasuwa dan zan je in yi cefane kai nake ta zaman jira tintini ka gani ko rasa ka wai yanzu in ban da rashin kunya da rashin tarbiyya kana cikin gidana amma wai tana tambaya na in ba ta kuɗin cefa ne yanzu duk tsakanina da ita ba zan ba ta kuɗin cefa ne ba sai lokacin da ka zo shine zan ba ta kuɗin cefa ne to wallahi ya zama dole in auro yarinya danyen jini domin ta zo ta ɗauke min wannan kewar ba zai taɓa yiwuwa in dinga zama da tsohuwar mata tana ga samun 'ya a hannu ba wallahi ba zan lamunta ba alhaji ai sai dai hakuri ba tsohuwar mata ba ko kwallahiya ce su mata da ɗabi'atan sai an yi haƙuri da su to ba raska gobe kuma za mu koma kotu wadan haka wani irin tanadi aka yi mana ai alhaji kar ka samu damu insha Allah rabbi mu muke da nasara domin muke da hujjoji a hannu saboda haka abinda muke fata kawai Allah kai mu kotu ka kwantar da hankalin kamar da mu nasara to ba rasta gobe in Allah ya kai mu karfe nawa ya kamata in shigo kenan alhaji ka damu zuwa na da sauri shi muhimmanci duk lokacin da ka al'amuran al'amuranka sai ka zo fatan mu ka zo akan lokaci da ma dara muku aure ka tafi da matarka to to to to alhamdulillah alhamdulillah wannan yayi kyau wannan yayi kyau ba rasu bismillah ba ji da shi dai ko me za ku kulla dai ku kulla alkhairi don abin da ka shuka shi za ka girbe ga wannan sai a samu mota ba da yawa da shi ke shi ke lafiya da kai da namu insha Allah ka girbe ga wannan sai a samu mota ba da yawa da shi ke shi ke yawa samu kana lafiya saboda lafiya na kai da abubuwa insha